fi mu kyau a ce mace ta samu sana'a kafin An eh, ya fi daɗi. a a Yan mata ina za ku? Gida za mu. Ya? Gida. To, ku rage mutane. Ina za ki haka kawai daga ganin mutum baki san shi ba? Mota ce ka. Motar me? Zai kai mu. Ke da Allah zo. Zo zo. Ya ki hana Ke zani. zo zo zo shigo shigo ba gaskiya ni tafiya to ba ni haka kawai daga ganin mutum ba ki san shi ba ki ni zaki bi ba ki shigo ba ba inda ba ni haka kawai ba inda ba ni ki zo mu tafi mata mata nan ne ko to je glad Allah ya sa ita din ba haka take ba to ta zo nan mana jingina da bishiya Ikon Allah. Ya gare. Mm. Lafiya kalo. Aisha. Yaya haka? Abin da ka hana aikin sani ko? Ai san ki yake yi. Kore. Magana kenan. Wannan mutumin ba shi ne da muka haɗu da shi a hanya da nan ba? Eh, da muka taso daga makaranta? Ta yin kashi gurinki. Hmm, to kin ji abin da ka hana. To malam barin gaya maka. Magana gaskiya tsakani da Allah. ni ka gani ni nan yanzu ni makarantar mawaka zan tafi saboda ina son zama mawaƙiya ko ba haka ba saboda ka gani ba ƙauya ce hmm? iyana talakawa ne gashi mahaifiyata ta rasu sai mahaifina so nake zama mawaƙiyan nan in taimaki kai nan taimaka mahaifi na rufa kai na asiri ka ka zo ka yaudare ni ka yi min halin yan birni ka kai ni ka boro ni yana fa hmm? da mota ban kama can ba ban kama nan ba hmm? biyu babu ina zuwa bayar Allah ina jin ka babanki ko shi ne dukku ko kuma bayar masallaci karewa talauci ina son ki na gode wannan irin so a kuma alhamdulillah Allah ya taimake ki hmm. a ni din da ke gani na dai waka ce ƙaryar kiɗa dai a samu alibaba waka ce sharu kowaye kowaye duk da su waye su makil su ban mali su waye duk yara na ne nan <laughs> ke san kano kaduna abuja kina ji da kyau ina jin ka ce miki jas ke duk state da ke sani a najeriya in kin ga wani bene komai kankanta su kuma komai girman sa năm nay thì là Masu kuɗi ne fa. da ya ne. Ni kar ka zo ka yi min halin 'yan birni saboda ka gani ba ƙauya ce ko ba haka ba iya na talakawa ne ka ga mahaifiya ta fara su yanzu sai mahaifina ba mu da komai ba ni da kowa a duniyar nan sai Allah ko ba haka ba shi sa yanzu nake so in je makarantar mawakan nan in je in koyi waƙan zaman waƙi a rufa kai na asiri in taimaka mahaifina ko ba haka ba ni kar ka zo ka yaudare ni a karki da ka zo ka nuna min halin yan birni dama ka gani ba ƙauya ce to karki damu aikin ji abin da na gaya miki ko wallahi zai kai ki birni ni ma ka kai ni aisha aisha Aisha kin ga ke kike daɗa abin nan dina fa. A'a to duk ba irin ku bane ku da haka kuke ai. Dan tayi abin da kuke ai wannan ba na abu bane. Mm. Eh. So ni yanzu zan tumsiyar shi. Allah ya sa hakan Allah ya tabbatar da. Amin Allah ya sa kai ne mijina na aure har zama. Ya? Eh. Tunda ka ce kana so na ba. <laughs> Ba wa je a dawo ba. Ye gaskiya. Ni ba na fatan aure in je in dawo. Ba na son irin wannan auren. Eh. Ni ku yi ku gama ku kai ni je giro itace na. a shi yanzu ba kudin Najeriya ne. Ba komai tun da mun alkazu an gai sayi shi kenan. Ba komai. Allah sanya alheri, Allah ya tabbata alheri. ke dan Allah can kun ci ta Allah ah, ya sa ki dinga yi mana sai ka kai mana da yo bayan nan yan garin na ah, ah, ne ku dan Allah a Allah dan Allah ki irin wannan hmm? aikin alheri ba mutum zai ya zai kuka kuma ni abu biyu zan gaya miki na farko dai ni talaka ne kuma kin ga mahaifiyarki ta mutu to ba ki da abin da za ki min a duniyan nan kwata-kwata in ba ki ba mijinki ba ibro kin gane wannan ni shine abin da za ki min kawai in ba wannan ba to ni ba wani abu da zaki kin bance ni kuma babban da abin ki ma wanda zai tafi aikin alkhairi ina shi ina kuka aikin alheri ba za ki tafi ina ki ina kuka Na'am malam. Me kike a ɗakin da ya hayya dai yau san da zuwa san kike so malam farin ke so ma <laughs> farin sau gashi kin san wannan ko malam ado marigayi wannan goron dauran auren yansa ikon kuma yadda aka yi abin abin ban sha'a waje ya burge mutane ya burge wannan goron ba zan ci shi ba ka dai kun nan ki yarinya kiran nan ko bayan raina in ta samu miji a a aure malam ma kai da wani zance to kai da kake faɗan haka ko bayan ranka ai mutuwa ta Allah ce ba wanda ya san gawar fari kuma in ta in Allah ya raya ta ta samu miji na gari shi ake fata Allah ba da abin da nake so in ga miki kenan dalili na ba ya ɗaya annabin rahama cha yayi lirma ci sitara ta ni azawju wal qabr mace tana da sutura guda biyu kin ga ɗakin miji kabari an ba waɗannan abubuwan guda biyu ba to ko menene ya zama shiriri ta ce shi yasa nake so shi yasa nake jinta da wannan kin fahimce Allah ya kwana amin Allah ya sa Allah ya Thank Allah ya kamata in kai na faɗa billahi zai ya kamata in wa na faɗa kai anya ibro ayayi ba ya banka ka je ka yayi kan ka tsiya ba ka ga wallahi ta la wannan ina jin ta zuciya wallahi laumace ni za ta billahi billahi zai laumace ni za ta yi billahi ani ba suna aure karfa billahi zai kwanan komai na sai baya komai na ni ban taba ganin inda dukiya take rabas ba sai da na abu wannan kalmar billahi lazi a ni ana ce min rabas na dauka mota ce ko me rabas ai arziki ma ina yin rabas ni da na aure ya billahi lazi haba haba a shekar ba ce wai na aure tsiya na aure masifa a kuma ni tsoronta nake ji in daren na yin ta yaya bakin nan daga wai wannan baki na ta zo na wani mai kyamara tage yasa nake gaya miki ni duk abin da zan yi ni dai bangaren fafa ne ba dai a bada hmm? ne ba Allah. Kasa daga ka haɗi. Wato. Wala wannan jigan ka. ila Anya ba a tafari za ka siyo ta ba kuwa? Iya? Dan ma muna tare da 'yan yawa. Amma yau ina son irin ta wallahi. Ko? eh to sai zan koma america za ka siyo ma da mm. shi ko ba dan ma dan a rubiyar ba da tun na wani wace wannan wannan dan zaria a duk ci kayan da kin gasa kananan kayan nake ara masa shi da nake gaya yayi ibro wato abin da kake aikata waje kenan ko ka bar ni a cikin gida dama an gaya min halinka amma ni ban yarda ba nake sai na gani da idona wato duk shine daɗin bakin da kai min ai na gani yanzu ko sai ka fito ka shakata ka yi yawon duniya ka iya san ranka da kake so ni kuma na cikin gida ko na zama bola wato shine zaman auren da zamu ni da kai ko ko ibro to shi kina wallahi za ka zo ka tare da ni a gidan ina jiran ka za ka zo ka same ni a ai yabba kullum ni ne da yan maganin kumburin ciki ina nan ka gida ai ba zan tambaye ka wani magana eh. wannan daga ina ga tunan wace ce wannan yo kin san ga zai ka ce gunki. Ha ba dalin, ya kake mun haka? Ah. Wannan kaje ka ɗauko wannan sai ka ce ne fa sun ɗau huta? Ya haƙuri, ya haƙuri. Ke ma ki ai ina so man bakin in kiyance to hancin ki to hancin ki to ka gani yanzu tafiya ta sanya. Hmm. saboda ni na gaji zama da kai Dubu lokacin da ka auro ni cikin gidan nan ba abin da baka da shi amma tun da ka fara yawace yawacen duniya duk dukiya komai gaba ɗaya ya ƙare babu yaushe zan zauna da kai gashi kana yawan duniya ga cututtuka sun yi yawa ka je ka yamo ka zo ka zuba min cuta ka cuce ni ka kai ni ka baro ni yaushe ni dan san ba zan yadda da irin wannan zaman ka kaga tafiya ka kuma ga ina zaune da karka eh kai ai huta dama na san cewa za ki yi mamaki ganin tsari kin da mai unexpected ya taɓa ganin ki kuma tun lokacin da na ganki sai na fara tunanin cewa amma abin da nake son gaya muku ke ko kai duk lokacin da aka ce mutum ya nuna yana son ko yana son ya kamata ka amsa ka ga malam barin gaya maka gaskiya ni ba ni da wani lokacin soyayya a yanzu da kake gani na uzuri ne a gabana amma jimala babu hujja yayin duk da masoyi ya ce yana son ko yana son ka to karka ce masa ba ka da tam amsa masa ko da abin ba zai kasance ba kin gani amma abin da nake so da ke dubi na tun daga sama har ƙasa babu kazanta a jikina babu nuna a jikina babu nuna wulaƙanci a jikina ya kamata ni ki nuna kina so na koda na kwana uku wallahi ya ishe ni kuma kin biya min bukata to ni yanzu hmm. zan je gida tukuna shawara ko ba haka ba hmm. abinda shawara ta yanke hmm. to shi ke a kada mu yi tuya mu manta da albasa don Allah wace ce su ne ito an kaso dai ji san gaya maka ko a no ya kamata ki gaya mun sunan zan gaya maka mun in na zo wurin zan ce na zo wannan wani ba ba wallahi tallahi sai na nema gidan wannan yarinya na taba ganin yarinyar nan a zuciya na nake rika tunanin cewa ka <laughs> Allah ya kai damo ga harawa Allah ya kargiwa mu shana ma billahi kulla ala jami'a wato a zuciya na yanzu ina jin daɗi da faru ba don komai ba saboda wannan rana ko kuma wannan lokaci ya zama na farko ya zama na ƙarshe maganar auren madaki kamar wasa wasa wasa shi a yanzu a amare maki kin fahimta saboda haka anan abinda nake so kawai dan abinda zan kara maki da shi shine sai an yi hakuri haka ne da ma zama aure sai da amarya sai da hakuri dole ne kyautata miki dole ne yan saba miki haka kuma dole ki kyautata min dole ki saba mu. amma idan an tara hankali wuri guda to duka na tura sai zama sun kuma sai a fahimci juna ko? juna ki daɗi Allah ba mu dai zaman lafiya ne kawai kuma Allah kaɗa fitina ko ba haka ba to bari in ɗan shiga ɗakin girkin na babu kuma eh. a shi kenan sai an jima eh, malam tsayaman a sai an jima tambaya zan maka yo tambayar lalla me tsakanin ku da ita au ba ta gaya ma ita kai nake tambaya me mahaɗin ku da ita a matsayin ka na bahaushe na'am idan gona ta sha me ake yi kai ka sani to ni na fara fari kai me me zaka yi malaka kama gaban ka ba ni da wani alaka da kai a yanzu ta dan Allah sai mu dan naji kin fara don baro me ya tsakaninku da wannan mutumin mijina ne na da za mu tafi don allah <clears throat> biyar babu ciki babu goyo sai dai in da aure babu riba wallahi aure babu riba duk mutumin da ya aure ɗin bai da haihuwa tsakaninka da matarka babu riba cases mai megida mai gida da allah two minutes wallahi two minutes lafiya? Dumbaro me wannan zonon don allah ka yi haƙuri don allah ka yi haƙuri wallahi tallahi nan to ina zaki ina zaki gidan nan gaba ɗaya na ne kafin wani ya san gidan nan ni na nuna mu magini gidan nan ya gina saboda haka ba ki da inda za ki guje man nan gida zo na dan Allah ki zo na to bari mu wa kai hakuri da <laughs> Wait. Can't wait. Thank you. ci zan same ki cikin gidan nan ba kuma ban wani abu ba ko da na nuna miki wani abu wadda zan baki cikin furabuga state cikin imajin yanzu ta fara ta kare ki je ki kwashe inaki inaki one by one. Kuma a long time. Ki fita ki ban min gidana. Ba ni da time ɗinki ban da lokacinki. Too, it's too late. Go on! saukan kira miki. Ah, je ka mu je wajen mu je zan je sami same ta ne. mutane yanzu tsoro ake in ji in kai ki ki zo wani abin ya faru ko kila guduwa kika daga gida ko kuma wani abin da ya faru ko ki ga mun gaskiyar lamarin ba abin da ya faru zaki ya gaskiya ta na gaya miki tsakani da Allah kun daɗe da shi ne haka shekaran mu biyar da shi ko mai da shi mai da ke gidan mutum sai ki uku ya miki eh na kuka to zo mu je kawai mai da ke gidana zan iya daukar ki to na ko zan rike ki amana sai dai kake ci amana ba zan rike amana kake ci amana zan rike ki hannu daya tsakani na ga Allah zan rike ki zo mu je to na ko ba wai aure just like that karbi ta isa ba komai na karbe ki saboda Allah ciki ya gani ya gida to duk abin da yake tafi da ke an gane an gaya mu gane mm. babu wani abu na amince ni da abin da nake so da ke a tsaye da hankali kan abin da aka zo ba kin gane da abin da aka ce kayi kayi kin gane ai shikenan kawai ba wani abu zan iya dai ko eh zaki iya ba wani abu kike mai da hankali ba ba wani abu ba wani abu one two three Start. Okay. aikin musulunci. Kafin guda biyu a wani caka ta yi wannan albar din mr jiji ya ƙara karɓata daga ƙasar waje an zo mana yanzu za ta sake mana wani sabon faife ranar asabar kun san wani abin ne mutanen ma basu taɓa zuwa Najeriya ba saboda wannan faifan da ta yi na thank mr jiji shine ya kawo su da dollars ma za a biya son caka-caka ka duba waƙarsa ka duba ta ki tsara ta wanda zai kara kawowa gaba-gaba ma mutane su ringa zuwa ana kama na wannan contract ɗin kin gane ko? Hmm. alhamdulillah ɗan uwana maza da mata ina cikin farin ciki ba kaɗan ba gaba ɗaya kuwa kusan irin farin cikin da nake ciki ba zainab ba ni da abin da zan saka zainab Isa da abubuwan da ta yi sai dan ce mata Allah saka mata da alheri amen Allah ba ta lada kun ga irin halin da na shiga a sakamakon aure biyu da na yi ba da ban ji amma yanzu ta taimaka mun burina ya cika yau shi yau ni da bari caka caka na zama yan mawaƙiya ina buri ya gani izo iji waƙa ta ita da ake allah na kaina da na zo daga ƙauye yanzu na samu kaina a cikin dumbari caka caka wannan abun farin ciki ne a gare ni ni ma kaina na san ina cikin bakin na daga wannan club din zuwa wancan amma ba music din da ya fito da ni a matsayin na music shop sai dumbaro caka caka wow wannan kenan I'm grateful. Duk inda da suna na ma ya bace kira ake ta. Suna na ma Taka taka. Wannan da zira da lahi nabi. Wallahi kuma ya kamar haka abin da kake mun ya ishe ni baka da mutunci baka da mutunci duk inda dan mutunci ya kai baka kai ba ka ji magana da nake ga ba an ce Alhaji Garba ma ya zo kwashe kayansa ina mota ta ina mu kullum mota ta ka tayar min da hankali ba mu kullum mota ta ta kare a nan dai aje mai kuɗi ne don fuskawa wancan karas motar banza motar wofi na ma ba su fitar me ma mota ga a san da mota ta ga wani layin zan wuce ya dan wuce a guje saboda rantar kudin galan daya rantar kudin galan biyu dan ka kwace motar motar me me kudi ne ga na uwa in ga ka iska da za ta da shi ah, ya ba a motsa uwa ne ra ya ce wata naira ma dai ina jin naira ma dai tana yin batar kai ko kuma ta bata da uba ne bata da gata shine yasa take zuwa gurin wani ta ga dama amma wannan bata bai dace da ni ya gani lafiya kana wallahi ina cikin tafiya a mota sai na ga mana fasta sai na ce sai na lalubo ki to ka neme ni maka me ba a zumunci wani irin ba a tuna baya wani irin zumunci wani ba zan tuna ko bacin rai sai da yanzu da ka tsare ka zama kwarangwai ka zama dan kuma min ji turawa sada za ka neme ni to gaya maka kafin kirga uku ka kama hanya kafin in ba haka ba yanzu da zan yi wa 'yan sanda waya su zo su kama ka kana ji na daya ka bar gidan nan yanzu biyu kin manta abubuwan da aka yi baya ka tsaya nan nan ziyarar da yawa sai mun dame ki in sai mun dame ki bubbuɗe sauti sai mun dame ki rarrero baiti sai mun dame ki mutarin ƙarti

cikin hauti Wajen dafa waku, zan sa kuku, iya ware na siku. Har da na karfi. Ban ba, har ku karfi. Har mu karfi.

da faranti sai ku yi murna karshen sati nunan kauna baji take sana'a ya kamata ka kama darajar kanta saboda idan ta yi haka maza ma za su dinga shayi mata magana don haka yanzu fatanmu allah ubangiji ya fito mana da miji na gari ne aure saboda duk darajar ta mace ba ki mijinta kuma na taimake mu idan muka yi auren nan mun yi aure dindindin sai dai mutuwa ta raba mu da mijinmu shine ba na ji daɗin wannan bayani da kika don ba caka caka dama kin mace ɗakin mijinta gaskiya ne kuma sana'a na ƙara girmama mutum a duk inda yake sai dai fatan Allah ya taimake mu amin shugabanmu na yi farin ciki kuma na yi murna da wannan shawara da kika bawa a gaskiya ne ma ba wai ne kaɗai ba gaba ɗayan mu ya kamata a ce muna yin shiga ta mutunci wanda ba zai fitar da al'auran mu a waje ba domin mu samu mazaje na gari. Allah ya taimake mu. Amin. Amin. ina dubaru ina caka caka zibe don't disturb me saboda na ce na caka caka shi sa zaki ture ni shi sa zaki ture ni zaki je ki ji mun ciwo eh please don't disturb me don't disturb me don't disturb me nonsense zibe wallahi zan bata miki da fito wallahi zibe zainab oh shit samu mota ne Allah yanzu mutanen ujura suke yi oh. Kali time time is going on now oh ah, mota ba ta da tabbas ne ti time is going on now haba oh my god je ka bude gaban mota ka duba kai sauri mana lokaci na guriya akwai inda nake so ina da appointment now

touching you. Touching idiot. Idiot. Nonsense. What, what the hell of you? What the hell of you? Well, I will, I will show you a lesson. I will destroy you. I will visit you. I swear to God. Who are you? I will destroy you. I swear to God. Shit. Fucking you, idiot. ciki kullu janna fasatu in angiza na ina kwaru gurguza yayyaki na angiza sam sam ban yi ba na kuɗa hukuma ko ta cakuɗa mu ma kataran gwada <laughs> ke ba dai kin fada <laughs> kin faɗa to shi kenan